يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة wa barakatu. wannan shi ne darasi na goma sha uku wanda za mu gabatar insha Akan a kan al'adabul mufarad littafin al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari wanda ya rasa hijira na da shekara shida. shekararsa 1180 rabuwansa da duniya rahimahullahu ta'ala kuma wannan darasi ya kunshi babi na 47 zuwa babi na 51 yana karantar da mu falalan tausayin iyaye ga yaransu za mu ci gaba daga kan hadisi na 88 babi na 51 babu man da'a li sahibihi babin da yake bayani akan wanda ya yi ma sahibinsa addu'a an aksir malahu wa waladahu Allah ka yawaita dukiyansa Allah ka yawaita yaransa wato babin da yake magana akan irin wannan addu'a حدثنا Musa موسى Isma'il. إسماعيل الإمام ya ce. musa bin isma'il ya bamu labari kada haddasa suleiman bin mugira an sabit bin aslam al-bunani an anasin hadisin anas bin malik kada دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وترنا ناشق وجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ياشق يترز من الله أجدنسه yana ba da labarin ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu a gidansu wa ma huwa illa ana wa ummi babu kowa a gidan face ni sai kuma mahaifiyata ita ce ummu sulaim ummu sulaim shine alkuniyarta amma sunanta algumai sa'u bintu milhan ya zo da rumai sa'u bintu milhan kowannen su ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sunanta algumai sa'u akwai hadisin anas bin malik wanda ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da khaltul jannata na shiga gidan aljanna fa sami'tu khashfatan bayna yaday sai na ji motsi ta gabana na shiga aljanna na ji motsi ta gabana fa idza ana bil gumaysa ibn milhan sai ga ni ga mai sa'u bintu milhan wannan ya nuna cewa mahaifiyar anas bin malik tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yan aljanna ne wannan sunan ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam gumai sa'u haka ma kalman rumai sa'u duka sunayenta ne hadisin yana sahihu jami'i sabir hadisi na 3368 anas bin malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansu babu kowa a gidan face shi sai mahaifiyarsa wa ma huwa illa ana wa ummi babu kowa face ni da mahaifiyata wa ummu haram da kuma kanwar mahaifiyarsa sunanta ummu haram bintu milhan khalati yace innata wato yar uwar mahaifiyarsa idda khala alaina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana gida faƙala faƙala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ala usalli bikum shin bana muku sallah ba wato kuna buƙatar in muku sallah wa za ka fi gairi wakti salatin anas ya kuma wannan abu ya auku ne ba a lokacin sallah ba ba a lokacin sallah lokacin sallar azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i ba faƙala rajulun min alƙauni sai wani daga cikin jama'an da suke tare da sabitu bin aslam albunani wanda yake karantar da wannan hadisi ya yi tambaya yana cewa fa'aina ja'ala anasan minhu ta ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa anas a gefansa lokacin da za su yi sallah faƙala sai ya ce ja'alahu an yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka anas da damansa saboda su biyu ne maza a gidan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai anas bin malik sauran biyun kuma mata ne mahaifiyar anas ita ce algumai sa'u sai kuma kanwarta ummu haram bintu milhan ثم صلى بنا صلى النبي صلى الله thumma da'alana halar baita sannan ya yi mana addu'a mu mutanen gidan bi kulli khairin min khairid duniya wal akhirah ya roka mana kowane alkhairi daga cikin alkhairin da akan samu a nan duniya da lahira fa qalat ummi sai mahaifiyata tace ya kowai dimuka ga karamin me maka hidima wato na baka yaron nan ya zama cikin masu maka hidima amma dai karami ne shi udu'ullaha lahu ka roƙa masa Allah fada ali bi kulli khairi sai annabi sallallahu alaihi sallam ya min addu'a da kowane alkhairi ya roƙa min dukkan alkhairi kana fi akhiri du'aihi wanda ya kasance a ƙarshen addu'ar annabi sallallahu alaihi sallam da ya min an ƙada ya ce allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah ka yawaita dukiyar yaron nan Allahumma aksir malahu ya Allah ka yawaita masa dukiya wa waladahu da ƴaƴa wa barik lahu kuma ka masa albarka babu shakka wannan hadisi muhimmi ne yana karanta da abubuwa da dama kuma hadisin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisin 140 zuwa 141 da kuma hadisi na 2241 asalin hadisin yana sahihul bukhari wata wannan hadisi ya zo a cikin littafin al-imam al-bukhari al sahih yana kitabu sauni babu man zara qauman falam yufṭir indahum hadisi na 1881 yanda hadisin ya zo cikin sahihul bukhari anas bin malik yace fa atatku Bitamrin tamrin wa samnin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida bayan an yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar anas bin malik ta kawo masa dabino. mahaifiyar anas ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dabino da kitse larabawa sukan hada dabino da kuma kitse قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي عيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه ku mayar da dabinan ku kuma ku mayar da kitsan da kuka kawo fa inni sa'imun saboda ina azumi annabi sallallahu alaihi sallam bai ci dabinan ba anas bin malik yace fa ma taraka khayra akhiratin annabi sallallahu alaihi sallam bai bar alkhairi da ake samu a lahira ba wala duniya bai bar wani alkhairi da akan samu a duniya ba illa da ali bihi face ya roƙa min shi ji anas bin malik babu alkhairin da akan samu a lahira babu alkhairin da akan same shi a duniya face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka me shi a wannan riwaya ce ta al-Imam Bukhari kuma hadisin yana sahihu Muslim kitabul masajid hadisi na 268 akwai riwaya ta al-Imam Muslim wacce a cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da yayi ma Anas yana cewa wa barik lahu fima a'taitahu ya Allah ka yi ma yaron nan albarka a cikin kyautar da zaka bashi kuma akwai riwaya ta ibn sa'ad a littafin sa at-tabaqatul kubra bi isnadin sahih Anas bin Malik yace addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa yace Allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah ka yawaita ma yaron nan dukiya ka yawaita masa yara ka bashi yaya wa atil umrahu kuma ka tsawaita rayuwarsa wa gafir zambahu kuma ka gafarta mar zunubinsa Ah, kaga wannan riwaya sabanin yadda ta zo cikin al'adabul mufrad a wata riwayar karshen addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adkhilhul janna kuma ka shigar da yaron nan gidan aljanna kaga annabi sallallahu alaihi sallam ya roka masa dukiya ya roka masa yaya ya roƙa masa tsawon rai ya roƙa masa gafaran Allah ya roƙa masa shiga aljanna don haka yasa Anas bin Malik yace fa ma taraka khayra akhiratin wala dunya illa da alihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani alkhairi da ake samu a lahira da wanda ake samu a duniya ba face ya roƙa ne wannan hadisin yana sunan tirmizi kitabul manaqib babu manaqib Anas bin Malik al-Imam tirmizi yana da babi a littafin sa sunan tirmizi babin da ya ware saboda bayanin falalan da Anas uh, bin Malik ya samu wato a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3827 a riwaya ta al-imam Anas bin Malik ya ce, fada ali rasulullahi salata da awacin mazan Allah ya roƙa min addu'o'i guda uku kadara aiki min hunna na ga abubuwa biyu cikin uku din nan fi duniya a nan duniya na ga biyu wa ana arju salisati fil afira ni ina fatan in samu na ukun wannan na ukun ba a samun shi a duniya sai an je lahira tunda bamu je lahira ba bani da tabbaci amma ina fata tunda biyu na duniya dai na gansu wato cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa anas bin malik sai ya la'akari da cewa muhimmai guda uku ne muhimman abubuwan da manzon Allah ya faɗa guda uku ne sauran suna shiga ƙarƙashin waɗannan muhimman uku ɗin shi ne Allah ya bashi dukiya ya bashi ‘ya'ya <clears throat> dukiya da ‘ya'ya arziki ne na biyunsu shi ne tsawon rai dukiya da ‘ya'ya arziki ne na biyunsu shi ne tsawarai waɗannan a duniya anas bin malik ya gani ya ce to ina jiran na ukunsu shi ne shiga aljanna shiga aljanna kuma bai yiwuwa sai an samu gafaran Allah shi yasa ya ce yana jiran na uku maimakon abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa suna da dama yana jiran ya tabbata ya samu gafaran Allah kafin nan ya tabbatar da shiga aljanna sai ya ce yana jiran na uku wato shine shiga aljanna domin idan ka shiga aljanna to babu shakka ka samu gafaran Allah akwai riwaya ta ibn sa'adin wanda anas bin malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma aktir malahu wa waladahu wa atil umurahu wa ghfir lahu wa adkhilhu aljanna ya allah ka yawaita ma yaron nan dukiya ka yawaita masa yaya ka tsawaita masa rayuwa ka gafarta mar laifi wannan yana nuna cewa addu'o'in suna da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa don haka yi yasa a littafin nan da muke karantawa an ya ce kana fi akhir karshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa min karshen abin da manzon Allah ya roƙa min kaga ya nuna cewa addu'an tana da tana da tsawo kana fi akhir du'a'ihi a karshen addu'an shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu ya Allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa ƴaƴa kuma ka masa albarka don haka sai anas bin malik yana ba da labari ya ce wallahi inna mali lakasir ina muku rantsuwa da allah dukiyata tana da yawa Anas yake ke gaya ma waɗanda yake karantar da su wannan ziyara guda da manzon allah ya kawo gidansu ziyara ɗaya wacce aka yi addu'a ba wai ita ce kaɗai ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gidan su anas bin malik ba amma wannan ziyara ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'ana bin malik addu'a a cikinta addu'a guda ɗaya ce ya ce amma wallahi allah ya amshi wannan addu'a saboda dukiyata tana da yawa ni kaina ban san yawanta ba sai da aka wayi gari daga cikin sahabban annabi muhammad waɗanda suke madina su ne al'ansar babu wanda ya kai anas bin malik yawan dukiya ya ce wa inna waladi wa walada waladi yara na da jikokina kuwa la yata'aduna ala nahwi mi'atil yau a yau da nake baku labari sun ƙetare ɗari akwai riwaya da ta zo a cikin musnadul imam abi ya'la hadisi na 4177 yana cewa fakka sura mali dukiya ta tayi yawa hatta fara yutaimu fi sanati marratayn saboda albarka wacce ya samu cikin addu'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam gona yake da ita duk duniya babu wanda ke da gona wacce take ba da amfani sau biyu a shekara sai ta Anas bin Malik zai samu amfaninta ya girbe kuma ta sake yi ya sake girbewa kafin naka ya girbe sau ɗaya shi na shi gonar za ta yi sau biyu ya ce wa kasura waladi yara na ku sun yi yawa shi kansa bai san yawansu ba hatta kaddafan tumin sulbi aksara min mi'a ya ce waɗanda na binne waɗanda na haifa na binne yara na kuru kamar yadda ya zo cikin wata riwaya da take hiliyatul auliya na abu nu'aim yana cewa la sikfan wala da waladin babu bari a ciki banda bari da aka samu banda jika yaran da na haifa waɗanda suka riga ni mutuwa sun fi ɗari waɗanda ni na binne su da kai da yace wa tsala umri rayuwa ta kuwa ta yi tsawo saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya roƙa min Allahumma aktir malahu wa waladahu wa atil umrahu ya Allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa ƴaƴa ka bashi tsawon rai yace to an bani tsawon rai har ta kai ga qadista hayaitu min ahli ina jin kunyan iyali na saboda garin gaba ɗaya babu sa'ana an bani tsawon rai an waye gari babu sa'ana washtattu liqa'a rabbi ba abin da nake sha'awa a duniya saboda tsawon rai face haduwa da Allah subhanahu wata'ala domin idan rayuwa kai tsawo mutum yana kai wannan lokaci da bai ma bukatar zaman duniya fatansa shine Allah ya sa ya samu kyakkyawan karshe yace wa amma rabi'a na hudun ya'ani al-maghfira wato gafaran Allah ita ce wanda bai tabbatar ba amma yana nan yana tammani tunda sauran ma ya gani ya tabbata kuwa ragowar wannan da ikon Allah zai same su abul aliya ya ce kana li anasin bustan anas bin malik yana da gona <clears throat> ya hamilu fi sanati marratai wannan yana cikin fatul bari sharhin riwaya da muka kawo ta al-imam bukhari wato kitabu sawm babu man zara qauman falam inda hun mujallaji na hudu shafin 4229 abul aliya yace gonar anas bin malik yahmilu fi sanati marratai wato ana samun amfanin ta sau biyu a shekara guda bayan wannan kada hirai hannu ya ji umar hurihun liski gonar tana da wani kamshi ta daban duk babu mutumin da ke da gona irin tasa gonar kamshi take kamshin nata ma na daban ne saboda dama wato addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kamar mu'ujiza ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya riga ya bar duniya amma mu'jizarsa gashi nan tana tabbata cikin addu'an shi hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 311 yana sahihu bukhari kitabu sawm hadisi na 1982 da kuma sahihu muslim eh, hadisi na 2481 eh, Anas bin Malik wannan riwaya ta al-Imam Muslim yana cewa wa haddathatni ibnati Umaynatu babban yarsa ana kiransa umainatu ita ce babban yar anas bin malik al kubra ita ce take ba shi labari shi kanka anas bai sani ba yana tambayan ta ke yara nawa suka riga ni rasuwa yana tambayan babban yarsa tace ce dufina lisulbi waɗanda ni na haifa da kaina an binne duna asbatihi wa ahfadihi wato banda jikokinsa ta sashin ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata yace bid'un wa 20 mi'a wannan riwaya ta al-Imam Muslim yace waɗanda ya binne yaran da ya haifa da kansa sun kai 120 da doriya wannan riwaya har Allah ya amshi ransa a garin Basra hijira na da shekara 91 an ce ya rasu yana da shekaru 101 wato ya samu shekara 99 tunda manzon Allah yace Allah ka tsawaita ransa sai aka bashi 99 Allah ya kara masa yarda wannan hadisin yana da darussa masu ɗin yawa babu shakka daga ciki wannan yana karantar da mu babu laifi don mutum ya ƙi karɓan kyauta a lokacin da ya ziyarci wani domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan gida Anas bin Malik wannan riwaya tana cikin sahihul Bukhari yace fa atasfu bi tamrin wa tamlin mahaifiyata ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino ta zo mar da kitse annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'idu kun fi siqa'i wa kun fi wi'a'i fa inni ta'ib saboda ina azumi kuma da kyautarku don haka malamai suke cewa dan mutum ya ki karban kyauta bai yi laifi ba amma la'akari da waye aka ki karban kyautansa akwai bukatar a duba idan ya zama mutumin da aka ki karban kyautansa sa dinnan zai fahimci dalili zai kyakkyawar fahimta babu laifi wannan ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi jawabu radd al-hadiyya idan lam yashqa zalika ala al-muhdi wanda ya ma kyauta idan ya zama kin karban kyautan zai sa ransa ya baci to bai kamata ka ki karba ba amma idan zai kyakkyawar fahimta abin da yasa baka karbi wannan kyauta ba babu laifi don haka akwai bukatar kai man mutumin bayani dalilin da yasa baka karbi kyautan nashi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ku mayar da dabinon da kitsan ku fa inni sa'imu saboda ni ina azumi kaga wannan ya bada cewa don kana azumi ka ziyarci wani ba sharadi bane ka bata wannan azumi ba sharadi bane ka bata wannan azumi don ka ci ka ci liyafar da yama kana da damar ka gaya masa kana azumi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata eh, karban wannan kyauta yana zama alkhairi yana zama alkhairi ga waɗanda suka yi kyautan idan kuwa zai zama akwai kuskuren fahimta game da abin da ya sa ka ki karban wannan kyauta to rashin karban yana zama kuskure yana saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka malamai suna cewa idan ka ziyarci gidan wani ya zama ya baka abinci baka ci ba ya kamata ka yi wa wannan mutumin irin abin da manzon Allah ya yi ma mahaifiyar Anas bin Malik ita ce Ummu Sulaim kafin ya bar gidan ya musu addu'a wannan addu'a ita ce za ta rage damuwar wanda ya maka liyafa jabru khatirin muzawiri idza lam yu'kal inda bi du'a ilahu rashin cin abincin da aka baka zai zama wato damuwa ce ga mutanen da suka ma wannan kyauta amma idan ka musu addu'a fa wannan addu'an da kai musu zai sassauta musu wannan damuwa darasi na biyu wato ba laifi dan mutum ya nemi a masa addu'a saboda ummu sulaim ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma yaron ta addu'a kaga neman addu'a bai saba ma ka'ida ba illa abinda malamai suke cewa waye ka ne maka addu'an wannan shine na farko domin akwai malami akwai boka duk da cewa akan hada su da suna guda ko to wajibi ne ka bambanta kafin ka nemi addu'a waye wanda ka nemi maka addu'a sannan wace hanya ya bi na maka addu'a nan ne inda matsala take tasowa idan ya zama hanyar da ya bi na maka addu'a bata ta saba ma hanyar da manzon Allah yake bi na yin addu'a ga sahabbansa ba wannan babu laifi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ya zama hanyar da aka maka addu'an ta saba ma sunna to wannan addu'a bata dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abu na uku shine addu'an da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma Anas bin Malik kai la'akari da shi wannan dalili yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma Anas bin Malik ya roƙa masa alkhairin duniya da lahira Allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa me yake karantar da kai yawan ƴaƴa ba sharri bane alkhairi idan da a ce yawan haihuwa sharri ne manzon Allah ba zai masa hajinsa wannan addu'a ba shi yasa Anas bin Malik ya fahimci haihuwa yawan haihuwa alkhairi ne wannan dalili yasa yake cewa babu alkhairin duniya wanda ya rage wanda manzon Allah bai roƙa mar ba babu alkhairin lahira wanda ya rage wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙa masa ba ashe Anas da aka masa wannan addu'a shi ma yana da fahimtar cewa yawan haihuwan ba sharri bane alkhairi ne tun da manzon Allah zai roƙa masa halinsa a shi kaga haihuwa yana cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala kuma hakika haka ne zahiri kowa yana gani wanda aka ce gidansa an samu haihuwa da dama kaga kenan gidansa za a samu kyautar Allah mai yawa a samu malami a gidanka a samu likita a gidanka a samu dan kasuwa a gidanka saboda yawan yaranka kowane da irin albarkan da Allah subhanahu wata'ala ya masa abu na hudu shine karantar wanda manzon Allah ya mana anan bayan yayi ma Anas bin Malik addu'a Allahumma malahu wa waladahu bai rufe baki ba sai ya ce wa barik lahu Allah kai masa albarka annabi sallallahu alaihi sallam ya roƙa masa albarka ƙarshen addu'an da ya masa to wannan shi ne muhimmi ba yawan haihuwa ba ne abin damuwa muhimmin abu shine an haifi mai albarka ba yawan dukiya ce abin la'akari ba shin dukiyar da aka samu an samu mai albarka don haka yasa lokacin da manzo Allah ya roƙa masa Allahumma aktir malahu wa waladahu a ƙarshe sai ya ce wa barik lahu Allah ka masa albarka wa barik lahu fi ma a'taytahu ka masa albarka cikin kyautar da ka bashi al-imam an-nawawi bisa ga wannan dalili a sharhin wannan hadisin sahihu muslim uh, juz'i na 16 shafi na 39 sharhu sahihi muslim yace wa mata burika fihi idan aka maka albarka cikin kyautan da Allah ya baka lam yakun fihi fitna baka samu fitina cikin wannan kyauta in dai aka samu albarka to babu fitina wa lam hasul bi sababihi darar baka samu wata cuta a dalilin kyautan da Allah ya baka na dukiya ko kuma yaya domin mutum yaka haifi yaron da zai zama damuwa gare shi yakan samu dukiyar da za ta zama fitina gare shi amma idan haihuwar da kai Allah ya mata albarka dukiyar da ka samu Allah ya mata albarka ba za ka samu fitina a cikinta ba ba za ka samu cuta a cikinta ba wala taksirun fi haqqin wala ghayru zalika min al'afati afati sannan ba za a samu gazawarka na fitar da haƙƙoƙin Allah game da wannan dukiyar ba yace bi khilafi gairihi wa fihi wa fihi hadha al-adab al-bali wa huwa annahu idza da'a bi shay'in lahu ta'alluqun bid-dunya don haka al-imam an-nawawi yace muna samun wato wata balaga wata wata hikimar magana a karkashin addu'ar manzon Allah wato addu'ar da annabin ma yayi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi malamai da suka lura da wannan addu'a sai suka gane akwai ilimi a cikinta menene ilimin al'imamun nawawi ya ce ilimin shine duk abin da zaka nema in na duniya ne idan wannan abin ni'imar duniya ce an yabun ila du'a'ihi talabar baraka tafi karka rufe baki sai ka nemi allah ya ma'abin albarka idan ni'ima ta duniya ce to ka sa albarka ciki amma in ta lahira ce ba bukata domin lahira gaba ta albarka ce in ka shiga aljanna baka cewa Allah kamin albarka a gidan aljanna aljannar ai albarka ce Allah ya mu gane amma in ni'ima ta duniya ce fa malamai suka gane ta sanadin wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ni'ima ta duniya ka nema to karkar baki sai ka cika da neman albarka wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> lokacin da ya roƙa masa yawan dukiya da yawan yara sai ya ce wa barik lahu Allah ka masa albarka wato Allah ka sa masa albarka a cikin wannan dukiya da zaka bashi da kuma yaya da zaka bashi domin da dukiya da yaya duka ni'imar duniya ne almalu wal banunu zinatul hayatid dunya da dukiya da yara duka ni'ima ce ta duniya don haka in ka roki Allah karshen addu'anka ka roki albarka a ciki wasu yana ce wani hauhima eh, ka roki albarka ka roki kariyar Allah ka roki tsaron Allah don haka yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'anas bin malik wannan addu'a malamai suka ce to duk yaran da Allah ya ba ma'anas babu yaron da Allah bai masa albarka ba duk dukiyar da Allah ya yi ma'anas bin malik babu dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa masa albarka ba saboda haka dukiyar anas ta zamanto babu cuta a cikinta yaran da anas ya haifa babu cuta a cikinsu bi sababi du'a'i rasulillah Alimamu imam an-nawawi saboda addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu wannan hadisin yana karantar da mu ziyaran idan aka ziyarci gida to akwai bukatar a musu addu'a idan ka yi ziyara wani gida yana da kyau ka yi musu addu'a ba sharaɗi ba ne saboda kaga ziyara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo gidansu anas ya kawo ziyara gidansu anas amma bai fita ba sai da ya musu addu'a da farko anas bin malik yanda ya bada labari a cikin wannan hadisi ya yi mana addu'a yi mana addu'a mutanen wannan gida yana cewa kuma da alana ahlal baiti bi kulli khairin min khairi duniya wal ya yi mana addu'a mu mutanen gidan gaba ɗaya ba Anas kawai ba shine abu na farko da Anas bin Malik ya faɗa cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam ya yi iyalan gidan anas bin malik addu'a dukkan alkhairi na duniya da lahira kafin mahaifiyar anas ta buƙaci manzon Allah ya ware ɗanta ya masa addu'a kaga sai da aka yi addu'a ga mutanen gidan umuman amma ita mahaifiyar sai ta ce a ware ɗanta a masa addu'a wannan yana nuna cewa idan ka ziyarci gida babu laifi don ka yi wa mutanen wannan gida addu'a matuƙar tsarin addu'an kaɗin bai saba ma tsarin addu'ar manzon Allah ba a wannan kuma ba wai suna ce ta annabi shi kaɗai ba duka annabawan Allah suna haka domin akwai misali da wannan الإمام البخاري يا بعد الأبار النبي إبراهيم عليه السلام ينا الجامع الصحيح كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا حديث ندبوك دليوك تتندبير حديث عبد الله بن عباد ينا بعد الأبار النبي إبراهيم عليه السلام يا كاو ميارا إسماعيل عليه السلام زيارة عندما زار ابنه إسماعيل لم يجده yakan kawo ziyara ga yaronsa annabi ibrahim alaihi salam yana zama a filistin yaronsa isma'il kakan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka shi da mahaifiyarsa amma annabi ibrahim yakan taso daga kasar filistin ya kawo ma yaronsa ziyara ranar ya taho bai tarar da shi a gida ba amma ya tarar da matansa yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faja a da aina isma'il lokacin da annabi ibrahim ya zo sai ce ina isma'il fa qalat imra'atuhu sai matar isma'il matan yaron nasa ta ce ma annabi ibrahim alaihi salam zahaba yasidu mijinta ya tafi farauta fa qalat sai ta ce ma annabi ibrahim alaihi salam ala tanzilu fa tat'ama wa tashraba ba za ka sako ka ci abinci wajen mu ba ka sha abin sha ba ta ma san mahaifinsa bane ba ta ma san mahaifin mijinta ne ba amma dai saboda daraja wannan dattijo ba za ka sako ka ci abinci ka sha wani abin sha ba fa kala sai annabi ibrahim ya ce wa ma kuma ma ku? me abincin naku kuma me abin shan naku annabi ibrahim ya tambaye su kala ta ce ta'amuna allahum wa sharabuna alma'u Abincin mu shine nama abin shan mu kuma ruwa mutanen makka babu noma tun zamanin da abincin mu shine nama abin shan mu ruwa qala sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim ya allah kai musu albarka a cikin abincin nasu da kuma abin shan nasu anas bin malik shi ma ya bada labarin shine yake cewa fa qala abul qasim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace barakatun bi da'wati ibrahim alaihi salam don haka wannan albarka sai ta tabbata a garin makka a dalilin addu'ar annabi Ibrahim Ibrahim wanda kuma Allah ya ba da labarin sama a cikin suratul bakara aya ta 126 wa qala ibrahim rabbi ji alhaza baladan amina warzuq ahlahu mina samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatihu qalila thumma abqarruhu ila adhabin nar wa bi'sa masir kunga Allah ya bada labarin kamar yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari saboda haka annabawan Allah idan sun ziyarci wani sukan yi masa addu'a ba laifi bane saboda kai addu'a ga wani lokacin da kai ziyara gare shi a wannan hadisin yana karantar da mu abu na shida wanda yana cikin dalilin da yasa al-Imam bukhari ya kawo hadisin nan mahaifiya ta fifita ɗanta akan ranta wa huwa ahammu fawaidid darsi mahaifiya ta fifita ɗanta kan ita kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu bayan ya zo gidansu ya yi wa mutanen gidan addu'a amma sai ta ce ka yi ma yaron nan addu'a ita ba ta son rahamar Allah Allah ya samu gane tana son rahamar Allah tana son ita ma ta samu kusantar eh, Allah Ta baraka wata'ala ta dalilin addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ta ce ka yi ma yaron nan addu'a kaga ta fifita ɗanta akan ranta ta fifita ɗanta akan ranta wannan dalili yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan wato uwaye su zama masu tausayi kan 'ya'yansu fiye da rayukansu Allah ya samun gane wato ya zama kai mahaifi ka fi tausayin yaronka fiye da ranka ka fi nema ma yaronka alkhairi fiye da ranka wannan ita ce sunnar manzon Allah domin da dai abin da ta aikata kuskure ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata gyara yake a ce ba shi so sai dai shi dai za a yi wa addu'a amma sai manzon Allah ya masa addu'a din wanda ya nuna cewa abin da ta aikata din daidai ne sannan abu na bakwai yana karantar da mu idan ka samu yaro ka nema mar makaranta ka nema masa makaranta idan mahaifiyar anas za ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah huwaidimuka ga karamin mai maka hidima me hikimar wannan tana cewa ya rasulullah ka tafi da yaron nan <clears throat> ya zauna tare da kai ya rika maka hidima ta ɓoye sauran magana menene sauran magana shi kuma ya samu tarbiyya da ilimi a wurinka kaga hikimar wannan bashi wannan yaro ya masa hidima kenan idan yaro ya zauna a gidan manzon Allah me zai samu zai samu tarbiyyar annabi muhammad zai samu karantarwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce manufarta amma sai ta yi amfani da kalmar huwaidimuka ya ɗan yi maka hidima saboda yaro karami ne hidimarsa ba ta da yawa wato ya zama mai hidima gare ka wanda wannan kuma yana karantar da mu yana da kyau ka sama ma yaro ilimi mafi daraja saboda ai akwai manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da su daga makka amma ita mahaifiyar eh, Anas bin Malik wato ummu Sulaim bata yi sha'awar ta kai yaronta wurin wani babban sahabi ba tun daga mazan Allah yana da rai ita sha'awar ta ya shiga makarantar adami Muhammad da kansa don haka sama ma yaro ilimi mafi daraja yana daga abin da sunnar manzon Allah ta kawo mana amma mu lura da shi mu lura a nan ba ta ce ga mai yi wa mutane hidima gare ka bala ta ce huwaidimuka ba ta ce mun nasi ba me maka hidima ba me wa mutane hidima ba don haka idan ka ɗauki yaronka ka kai wa malami malam ina so yaron nan ya zauna tare da kai ya ma hidima ya zama malamin yana da gona yaron yakan tafi gona ya yi wa malamin noma in an samu amfanin gona malamin ya ci daga wannan gona ya ciyar da yaron ya karantar da yaro wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma idan aka ce huwaidimun nasi ka ba ma malami yaro yaron ya koma yana wa mutane hidima ba malamin ba domin baya ga cewar yana wa malamin hidima sannan zai tafi neman abincinsa a wani guri ba a ainihin tare da malamin nashi ba ba za ka taɓa samun labari anas bin malik ya tafi roko ya tafi bara a wasu gidaje saboda yadda zai samu abinci ba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai da ya zauna da shi shekara goma wanda yana nuna cewar anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a gidansa bai kyale yaron ya tafi yin bara ba wannan ya gwada cewar malami ya rike yaro ya ciyar da shi ya kula da shi ya karantar da shi wannan ita ce sunnar manzon Allah amma malami ya tara yara yanda ba zai iya ciyar da su ba ya bari su rika tafiya suna hidima ga mutane ba hidima gare shi ba hidima ga mutane domin wani yaro zai zama mai aikatau ne ga wasu mutane kafin ya samu abinci wannan ba ainihin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane Allah ya samu gani abu na takwas wato ne yadda ake sallah ta jam'i hadisin nan ya karantar da mu don haka yasa lokacin da lokacin da sabitu bin aslam al-bunani yake karantar da wannan hadisi wani ya yi tambaya yake cewa fa aina ja'ala anasan minhu lokacin da za a yi sallah ta ina annabi sallallahu alaihi wasallam sa ana bin malik sai ya ce ai ya saka anas ta damansa ne kaga ya karantar da mu yadda ake sahu mutum biyu hadisin yana da ilimi mai yawa ya karantar da mu yanda za a yi sahu idan mutane biyu za su yi sallah ko da yaro karami ne ta ina za ka sa shi ta dama mata kuma baya suke wannan yana karantar da mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki tsakanin maza da mata don za a yi sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a nemo labule a saka tsakanin mahaifiyar anas da ummu haram kanwata da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da anas bin malik ba babu shamaki illa dai manzon Allah yana gaba da shi da yaro matan kuma suna bayansa babu shamaki a tsakaninsu don haka sharaɗin a samu shamaki kafin a yi sallar jam'i ko kafin a gina masallaci ya saba musunnar manzon Allah babu laifi don an samu shamaki amma malamai suna cewa shamakin kada ya zama katanga don idan ya raba tsakanin liman da mamu to matan akwai eh, alamar tambaya game da ingancin sallar su a fahimtar wasu malamai babu dalilin cewa sai an samu shamaki a masallacin nan da muke zaune idan aka ce daga wannan dirkaki na ƙarshe fila ɗin nan mata su yi sahu nan maza ya dace da sunar annabi muhammad allah ya samun gane wannan shine abin da ya auku a zamanin manzon allah lokacin da aka yi wannan sallah a gidansu anas bin malik don an sanya kuma shamaki ɗin ba laifi ba ne kamar yadda bayani ya zo cikin fatawar lajina mujallar na bakwai shafi na 347 wannan na tara yana karantar da mu muhimmancin ziyarar malami gidan ɗalibinsa anas bin malik ɗalibi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ziyarci gidansa kaga kenan don malami ya ziyarci ɗalibinsa bai saba ma sunnar manzon Allah ba na goma wato shine sallar jam'i kuma a yi ta a nafila don anas bin malik yana cewa lokacin da manzon Allah ya yi sallan ba lokaci ne na sallan farilla ba kaga ya tabbatar da cewa sallah ce ta nafila sallar nafila ce amma kuma gashi an mata jam'i sallar nafila an mata jam'i to ina hukuncin haka babu laifi babu laifi don mutane sun yi jam'in sallah ta nafila sau daya a dalilin kamar ziyara irin yadda manzon Allah ya yi amma su mai da shi a ko da yaushe wannan ba sunnar annabi ba ce sallallahu alaihi wa alihi A kan haka ibn ya yi magana yana cewa salatu tatawwi fi jama'ati naw'an sallar nafila a jam'i iri biyu ne yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 414 ma sannu lahu aljama'atu ratiba akwai nafilar da an riga an mata sunna ba a yinta sai a jam'i kal kusufi wal istisqa wa qiyam ramadan kamar misali sallan tarawihi sallan tarawihi sunna ce kamar yadda ibn tamiya ya faɗa sallan roƙon ruwa a jam'i ake sallan husufi na rana shi ma a jam'i ake yinsa sa fa hadha yuf'al fil jama'a da'iman don haka a koda yaushe za a yi sallan tarawihi a jam'i ya kamata a yi kama mazhab bihi sunna yanda sunna ta tafi wato akai yace na biyu ma la tusannu lahu jama'atu ratiba akwai nafilar da asalinta ba a mata jam'i asalinta ba a mata jam'i kamar misali qiyamul layl tsayuwan dare mutum ya tashi cikin cikin dare yayin nafilfilu nafilfilu a cikin dare asali ba a yin jam'i mutum yayi shi kadai ne a sunanur rawatib kabar salloli da ake ake yin su tare da sallolin farilla nafilfilu da suke tafiya tare da sallolin farilla kamar waɗanda ake kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan maghrib bayan isha'i kafin sallar asuba waɗannan su ake kira arrawati asalin su ba a musu jami'i kamar sallar walha da tahiyyatul masjid duk waɗannan ba a musu jami'i sai ce amma duk da haka an taɓa samun lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam a qiyamul ya yi jami'i da wasu sahabbai an taɓa samu asali shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake qiyamul layl amma akwai lokacin da Abdullahi bin Abbas ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah yayi sahu yayi sallar qiyamul layl tare da Abdullahi bin Abbas a wani dare yayi jam'i da Huzaifa a wani dare yayi jam'i da Abdullahi bin Abbas waɗannan sahabbai duka hadisai sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul laili da su amma asalin qiyamul layl mutum yana shi kadai kaga kenan dan wani lokaci kawai an samu kai qiyamul laili da wani bai saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka kuma wato tahi sallar walha sallar walha mutum zai yi ta ishi kadai ne amma an taba samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidan wani sahabi itban bin malik al-ansari saboda shi wannan sahabin yana bukatar manzon Allah ya zo gidansa idan yayi sallah yana so ya maida wannan gurin ya zama wurin sallarsa saboda me saboda fatan ya samu albarka a dalilin wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah wannan dalili yasa sa Allah ya tafi gidan shi kuma aka yi sallar jam'i lokacin walhadi haka nan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan su anas bin malik da sallar da yayi da mahaifiyarsa da kanwarta a lokacin walhadi kaga asali walha mutum yana yi shi kadai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jam'i da su a daidai wannan lokaci saboda saboda addu'ar da zai gabatar gare su kamar yadda <clears throat> wato ibn hajar ya faɗa sharhin wannan hadisi a fatkul bari babu laifi don mutum ya yi jam'i na wani lokaci a sallar warha kamar sau ɗaya ga wasu mutane ko ƙiyamun lai da wasu mutane babu laifi sai ya ce to amma in sha'u salatin bi adadin muƙaddare a ƙirƙiro wata sallah yawan raka'o'inta a tsara qira'atun muqaddari abinda za a karanta ma a tsara fi waqatin muayyan lokacin yin wannan sallan ma a tsara to salla jama'a ratiba a rika yin wannan sallah a kullum ko a bayan sati kamar yadda ke aukuwa a wasu wurare a kasar nan a yanzu haka saboda fitina da ta auku zaka samu akwai garuruwan da suna haduwa duk sati suna sallar jam'i wannan sallar jam'in duk littafin duniya da zaka bude in sunnar manzon Allah ne baka samun ta ciki suwaye suka tsara malaman gurin suka ga ya kamata su tsara sallah wacce za a yi sallan nan ba ta da asali daga annabi muhammad rakawoyi nawa za a yi ba manzon Allah ya tsara ba da yaushe za a yi da safe ko da rana ko da yamma ba manzon Allah ya tsara ba yaya za a yi sallan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara ba don haka ibn tamiya anan yake cewa wannan sallan fa hadha ghairu mashru'in bi ittifaqi a'immatil islam dukkan shugabannin musulunci duk malaman musulunci sun tabbatar da wannan sallah bid'a ce ba ta da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda har yanzu akwai waɗanda ke kokarin su ma za su kirkiro qiyamul layl ah, don haka ya kamata a koma yin tarawihi saboda roƙon Allah gan zabe na tafe kaga kenan su za su tsara wa kansu addu'a shi yasa ibn tamiya yake wa fathu misli hadha babi yujibu tabyir shara'i al-islam idan aka bude irin wannan kofa to ana kokarin canza tsarin musulunci ashe kenan malaman gari suna da damar su tsara wa mutanen gari wata ibada wacce asali manzon Allah bai tsara musu ba don haka za su samu rabo daga cewar Allah amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah kaga ya zama shirka domin an waye gari an samu waɗanda za su tsara wata ibadar da Allah bai yarda da ita ba babi na 49 alwalidatu rahimatun al-imam al-bukhari yayi wannan babi da cewa uwaye masu jin kai ne wato yana tabbatar mana fahimtar uwaye masu jin kai ne Saɓanin ubanni idan aka ce uwaye ana nufin wato waɗanda suka haifi yaro mata da suka haifi yara su mata suna da jin kai amma iyayen yaran maza su ne waɗanda ba su samu wannan tabbacin ba ya ba da misali da wannan hadisi na 89 haddasana muslim bin ibrahim muslim bin ibrahim ya ba mu labari kala haddasana ibn fadala ibn fadala ya ba mu labari sunansa mubarak bin fadala ibn abi umayya قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك وأن حديث ما أنكر بوشي لك أنس بن مالك ينباد الأباري يتي جاءت امرأة ila aisha. tunda mun ce anas ya koma zama gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hidima gare shi don haka ita anas ya kan ba da labarin abubuwa da suka auku a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kan ga abubuwan da ke aukuwa waɗannan abubuwa da suke aukuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsu ana samun ilimi gare mu har yanzu anas ya ce ja'ar imra'atun ila aisha akwai wani lokaci da wata mata ta zo wajen aisha radiyallahu anha Allah ya kara masa yarda fa aqatha aisha salasa tamrat sai aisha ta ba mu ita wannan mata dabino kwaya uku fa aqat kullu fadiyyin laha tamuratan, sai ta ba mu kowane yaro daga cikin yaranta dabino guda ɗaya. yaran biyu ne wa amsakat li nafsiha tamra sai ta riƙe dabino kwaya ɗaya wanda ita za ta ci fa akala sibyanu ne sai yaran nan suka ci dabino guda biyu wa nazara ila ummihima suka koda ido ga uwarsu tunda dabino guda ɗaya dai ba zai ƙosar da yaro ba da ila tamra sai ita wannan mahaifiyar yaran ta doshi wannan dabino ɗaya da ya saura fa shaqqata ta tsaga biyu ta tsaga fa aqat kullu sadiyin nisfa tamra sai ta ba ma kowane yaro rabin da dabino yaran suka cinye ita kuma mahaifiyar ta zauna da mai da yunwa da wannan kaga ya tabbatar da abin da imam Bukhari yake kokarin ya karantar da mu uwaye masu jin kai uwaye masu jin kai ne faja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida fa akhbaratu aisha sai aisha ta ba shi labari fa qala sai manzo Allah yace wa ma yu'jibuki min zalika me yake baki mamaki game da abin da wannan mata ta yi laqad rahimaha Allah ai Allah ya riga yayi mata jin kai li rahmatiha sabiyaiha saboda jin kai da ta yi yaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah ya yi wa ita wannan mata jin kai a saboda jin kan da ta yi ma yaranta wato al'imamu imam ya kawo dan ya tabbatar maka uwaye suna da tausayi ga 'ya'yansu sannan ga abin da tausayin yake samar musu menene tausayi yake samar wa iyaye Shi ne rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin yana littafin al'imamu imam da ake kira a tarihul Kabir yana da littafi a tarihul Kabir da kuma a tarihul Kabir a cikin a tarihul Kabir hadisi na 866 ya kawo hadisin nan anil ahnaf bin qais yana cewa dakalat sa'ilatun ala aisha a wancan littafin na al-imam bukhari shine a tarihul kabir labarin ya zo da cewa ita wannan mata da ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ilatun mai roƙo ce wato mai roƙo ce ta shigo gidan manzon Allah ta roƙi Aisha ta roƙi Aisha ki taimaka mana da abin da zamu ciyar da waɗannan yara wannan riwaya ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3143 kuma akwai riwaya ta al-Imam Muslim wanda ke kama da kama da wannan <clears throat> yana kitabul birri babu fadlul ihsan ila banati hadisi na 2629 Aisha annaha qalat wanda ita ne da kanta ta bada labari ba kamar yadda yazo cikin al-adabul mufrad Anas bin Malik ne ya bada labarin abin da ya auku a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fahihu muslim aishan da kanta ta ba da labari ta ce ja'atni miskinatun wata mace talaka ta zo gurina mace talaka ta zo gurina tahmilu ibnatayn laha tana ɗauke da yaranta guda biyu ita wannan mata tana da yaranta guda biyu ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa at'amtuha thalathata maratin sai na ciyar da ita dabino kwaya uku fa aqat kullu wahidatin minhuma tamra sai ta ba ma kowane yaro daga cikin yaranta guda biyu din nan dabino daya wa rafa'at ila fiha tamratan ta'kulaha Aisha ta ce sai ta dauki dabino daya da ya saura ta daga za ta sa a baki fastaqama eh, ta ibnataha sai waɗannan yara biyu suka nemi ta ciyar da su kamar yadda zo cikin al'adabul mufrad sun kura masa ido idan yara suka kura maka ido ko da ba su roka ba kai ka gane abin da suke nufi fa shaqqat at-tamra allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma saboda haka sai ta tsaga wannan dabino wanda ta yi nufin ci fa a'jabani sha'nuha sai al'amarin ta ya bani sha'awa ya ban mamaki fa zakartu alladhi sana'at li rasulillah lokacin da manzon Allah ya shigo gida sai na bashi labarin ga abin da wannan mata ta yi fasada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha qad awjaba laha dihal janna Allah ya wajabta ma ita wannan mata samun aljanna saboda abin da yi, ko kuma wata riwaya aw a'taqat hadiha minan Allah ya yanta ita wannan mata daga wuta daga shiga wuta a dalilin abin da ta aikata wannan riwaya ta al-Imam Muslim kaga amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine Allah ya wajabta aljanna ga ita wannan mata amma anan al'adabul mufrad fa Allah ya yi mata jin kai jin kai na Allah shiga aljanna ne saboda haka duka riwayoyin ba saba ma juna ba hadisin yana sahihu Ibn hibban kitabul birr wal ihsan babu silatir rahim wa qat'iha hadisin 458 a riwaya ta al-imam hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad awjaba laha janna Allah ya wajabta mata samun aljanna wa a'taqaha biha minan nar kuma Allah ya yantar da ita daga wuta babu au a tsakani kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim sannan hadisin yana riwaya ta al-imam ibn majah yana sahihu ibn majah hadisi na 2958 qalat aisha tace fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo fa haddathtuhu na bashi labari fa qala sai manzon Allah ce min ma ajabuki menene abin mamaki gare ki laqad dakhalat bihi aljanna ai ita wannan mata ta riga ta shiga aljanna saboda abin da ta yi kaga annabi ya ma tabbatar ta riga ta shiga aljanna akan abin da ta aikata shima wannan riwaya ita ma ta inganta Hakanan nan a sahihul bukhari yana kitabul adab hadisi na 2649 hadisin urwatu bin zubair yana ba da labarin aisha qalat tana cewa ja'atni imra'atun wata mata ta zo wuri ta zo wuri na ma'aha ibnatani tas'aluni tana tare da yara biyu ta zo gida tana roƙo na falam tajid indi ghayra tamratin wahida bata samu komi ba sai dabino ɗaya tak wannan riwaya tana aljami'u sahih sabanin yanda yazo cikin al'adabul mufrad matan da ta zo ba ta samu komai ba sai dabino kwaya ɗaya fa a afaituha sai na ba ta dabino ɗaya ɗin fa kassama ta baina ibnataiha sai ta raba dabinon guda ɗaya a tsakanin yaranta tun maqamat fa kharajat sannan sai ta tashi ta fita abinta bayan ta tafi fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shigo gida fa haddathu na bashi labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yali min hadhihi albanati shay'an duk wanda ya jibinci ɗawainiyar waɗannan yara mata ɗin idan Allah ya baka yara mata kai ƙoƙarin tsayuwa da al'amarinsu fa asfana ilaihin na ya kyautata musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunna lahu sitaran minan nar waɗannan yara a dalilinsu zai samu sutura game da shiga wuta a ranar tashin kiyama kaga wato hadisin ya zo da lafuzza daban-daban kamar misali riwayar na ta al-Imam Bukhari ta nuna cewa dabinon guda ɗaya ne aisha ta ba mu ita wannan mata saboda haka ita Ibn hajar a karkashin hadisin a fathul bari mujallar da goma shafin ɗari hudu da ishirin da takwas ya ce wa yumkin jam'u bi anna murada habi qawlihi fi hadith urwa falam tajid indi ghayra tamratin wahida an ce dabino ɗaya ta samu a gidan aisha waɗancan hadisai kuma sun ce dabino guda uku aka bata ya za a yi a haɗa labarin sai ce to malamai suna cewa asali dabinan guda biyu ta ba su eh, in aisha ta ba ta ya ce eh, ai a kusu hadiha don haka ita aisha da ta ba ta dabino guda biyu sai ta ɗauki dabino ɗaya ta ba yaron nan ta ɗauki dabino ɗaya ta ba yaron nan sai ta ce ba ta samu komi guri na ba sai dabino ɗaya sai malamai suka ce abin da ake nufi aisha ta ware dabino ɗaya wannan ba na yaran ba ne na uwarsu ne saboda haka hadisan gaba ɗayan su ma'ana guda ne sai wasu malamai suka ce a'a ya yahtamilu annaha lam yakun inda ha awwal awwalil halis wa wahida tana yiwa ba zuwa ɗaya matan tai ba zuwa biyu ne wasu na cewa a'a yuhtamal ta'addudul qissa ba mamaki labarin ya auku ba sau ɗaya ba abin ya sha aukuwa wancan ya faru ita wannan mata ta shigo aisha ta bata dabino uku wannan karo kuma ita wannan mata da ta shigo da yara biyu ta bata dabino guda ba abin mamaki bane duka sun auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisan gaba ɗayan su sun inganta to anan malamai suke magana game da darussa da suka fito cikin wannan hadisi wanda yana daga cikin abin da hadisin yake karantar da mu shi mutumin da ke neman a taimaka masa duk abin da aka bashi kada ya rena saboda ka lura da a ce a yau ne mutum zai ce ka taimaka min da abinci sai ka shiga gida ka hito da dabino guda ɗaya ka ce ga wannan ƙarshe ya jefe ka yi ƙunduma ma a sharko sai dabino ɗaya mai zan a jiki zai kotar da ni ta amma kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata ta karɓi wannan dabino ɗaya ɗin ba ta yi tambaya ba ba ta yi shakka ba wato ba ta yi shakkan ko a gidan akwai abinci an masa ruwa ne ba bare ma ta san gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka aisha ta ɗauki dabino ɗaya ta bayar a matsayin sadaka wannan yana nuna cewa kai musulmi kada ka rena abin sadaka kada ka rena wanda ya zo cikin hadisin adiyu bin hatim ita kunnara walau bi shakki tamra ku kiyaye kanku game da wuta ko da sadakan na rabin dabino ne kaga annabi bai ma ce dabino guda ɗaya ba hadisin mustafakun alai yana sahihul bukhari yana sahihul muslim ku kiyaye wuta ko da a ce sadakar da za ku bada rabin dabino ne wato ka bada sadaka karkare na annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ku rena dukkan wani abu na alkhair kada ku rena dukkan wani abu na alkhair in dai alkhairi ne to karkare ne yasa hadisin yana cikin sahih muslim wanda wannan hadisin yana daga cikin dalilai da malamai suke cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka shiga gida-gida suna bara ita wannan mata me ya kawo ta saboda hadisin da ya taho an ce sa'ila mai roƙo ce mimma la budda min saboda ita rayuwa babu tabbas game da ita duk yawan dukiyarka a yau ba abin mamaki ba ne gobe ka talauci. sannan duk gatan da kake da ita kana iya shiga wani yanayin da dole sai ka kai ga roƙon don haka yasa musulunci da yake addini ne da ke tafiya da tsari bai haramta roƙo gaba ɗayansa ba musulunci bai haramta ba don haka yasa kaga hatta gidan manzon Allah an shigo an yi roƙo mace ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da yaranta guda biyu ta roƙi Aisha ki taimaka min abin da zan ciyar da yaran nan me ta zo kaga roƙo ta zo yi aisha bata kama ta da faɗa ba sai ta ɗauko dabino guda ta bata don haka yana nuna cewa idan mutum ya roƙe ka ba daidai ba ne kamar ma nasiha la saboda babu alamar buƙatar a yi nasiha don haka aisha ta ɗauko dabino kawai ta bayar ta ɗauko dabino ta bada bata ce aike mai neman ki tara dukiya ne ta wannan hanya ba babu tunani game da abin da take aikatawa na mummunan zato akwai labarin hakim bin hizam wanda shi yake nuna mana cewa idan akwai alamar akwai alamar ba yunwa ba ce ba matsi ba ne ya sa mutum yake roƙo akwai buƙatar kai mai nasiha saboda labarin hakim bin hizam yana cewa sa'altu rasulallah na taba zuwa na roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam fa a atani manzon Allah ya bani sun thumma sa'altuhu na sake roƙon manzon Allah fa a atani ya bani sun masa'altu na sake roƙonsa fa a ne sai ya bani kaga an yi karo nawa karo uku karon farko manzo Allah bai mai nasiha ba karo na biyu manzo Allah bai mai nasiha ba karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hakimu inna hadha al-mal khabiratun hulwa kaga wannan dukiya koriya ce mai zaki eh, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da koriya mai zaki wanda duniya ta shaida kowa yana sha'awar launin kore kowa yana sha'awar launin kore wato launin kore ah, yana nuna yana nuna abin so yana nuna abin so saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta dukiya da wato dukiya da abu wanda ke da launin kore hulwa sannan abin da ke da zaki in ka ɗanɗana yana da zaki idan aka ce abu yana da zaki ah, ah, saɓanin tsami kowa yana son shi launin kore kowa yana son shi zaki ba tsami ba ba daci ba kowa yana son shi saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da waɗannan abubuwa guda biyu da launin kore da kuma ɗanɗano na zaki wato yana nuna ma hakim bin hizam kaga ita dukiyar nan kowa da ka gani yana sha'awar ganinta kowa da ka gani yana sha'awar ya ɗanɗana ita dukiya da ka gani abinda mazan Allah yake nufi da shi kenan yace to amma faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi ba neman dukiyar ne muhimmi ba samun albarka game da dukiyar shine muhimmi don haka idan har ka karbi dukiya wanda ya baka lokacin da ya baka ransa a hankalinsa a kwance yana cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ya ɗauki abu ya baka to wannan abin da ya baka za a maka albarka wannan ita ce fasara na farko da malamai suka yi ma wannan kalma na annabi sallallahu alaihi wasallam fa man akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi idan ka karbi dukiyar jama'a waɗanda ke baka din nan ya zama suna da kwanciyar hankali suna da jin daɗi lokacin da suka baka to zaka samu albarka ciki wa man akhadhahu bi ishraf nafsin wanda ya karbi dukiya da kwaɗayin ya samu kwaɗayin ya tara dukiya ta hanyar roko lam yubarak lahu fihi Allah ba zai taba yi masa albarka a cikin dukiyan ba sai mu zan Allah ya ce masa to zai zama kallabi ya akulu wala ya shiba kamar wanda zai dinga cin abinci ne amma bai koshi don haka idan ka mai da wannan sana'a komi yawan dukiyar da ka tara ba za ta wadatar da kai ba aliyadul ulya khairun min aliyadul sufla bare ma hannun mai bayarwa ai yafi hannun mai karba saboda hannun mai bayarwa shi yake sama hannun mai karba kuma yana kasa annabi kaga ya masa nasiha don haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya kasance yana tambayar dukiyar jama'a da nufin ya tara ba dan larurar da take tare da shi ba wanda shi ake nufi da bi ishrafi nafsin lam yubarak barak fihi Allah ba zai taba masa albarka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufe baki sai hakim bin hizam yace ya rasulallah wallazi saka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya daga yau tunda har min nasiha la arza'u ahadan ba'daka shay'an ba zan taba rage dukiyar wani mutum a bayanka ba har abada har in ba duniyar nan ba zan taba nema wajen mutum ta hanyar roƙo in naƙasa dukiyarsa ba a bayan kai da na roƙa kai ne mutum na ƙarshe ya rasu lalla hatta ufarika duniya ce har sai na bar duniya kuma abin da ya auku da hakim bin hizam kenan saboda zamanin saiduna abubakar idan aka samu dukiya akwai rabon da ake mata ga sahabbai manyan sahabbai zuwa kananan sahabbai idan aka ba ma kowa dukiyarsa aka kira hakim bin hizam sai ya ce ba zai karba ba saboda ya taba yin alkawari gaban manzon Allah ba zai karbi dukiya da ta fito hannun wani ba in dai ta hanyar kyauta ne fa ya ba an hu minhu na abubakar ya bar duniya na umar ya hau halifanci da'ahu li utiyahu na umar ya kira shi dan ya bashi hakkin fa a ba an yaqbala minhu shay'an ya ki karba wannan abu ya damu na umar saboda haka na umar ya sa aka tara sahabbai yana ce musu inni ushidukum ya ma'asharal muslimina ala haqqi kada labari ya iso gare ku cewa ba na ba mu hakimu hakkinsa wannan dalili yasa na tara ku kowa ya sani ina kafa ku shaida akan hakimu bin hiza in anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha al ina kawo masa hakkinsa game da wannan ganima da aka samu fa ya aba an ya akuzahu amma sai ki karba to kaga dole in kafa shaida don kar wani ya tafi ya ce ai Umar ya ki ba mu hakimu bin hizam hakkinsa falam yarza'u hakimu ahadan minan nasi ba'da rasulillah don haka waɗanda suka bada labari wanda ya bada labari shine sa'id ibn musayyib yace hakimu bin hizam bai taba karban kyautar wani bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam uh, ma أخذ من أبي بكر wala umara wala عثمان wala معاوية har zuwa zamanin mu'awiya yana da rai amma duk wanda ya bashi ba zai karba ba hatta mata ma imaratu muawiya don Allah ya karbi ransa lokacin muawiya bin abi sufyan yana shugabanci Allah ya karbi ransa a wannan lokaci wato tun da yayi alƙawarin nan gaban manzon Allah bai sake ba saboda nasihar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata. hadisin yana sahih al-bukhari kitabu zakati hadisi na 1403 wanda malamai suke cewa wannan yana nuna babu laifi don kaki karban kyauta don kaki karban sadaka babu laifi saboda da a ce laifi ne da lokacin da ya ce ba zan karɓa ba annabi sallallahu alaihi wasallam da zai mai nasiha ya ce a'a nan ma kayi laifi don haka malamai suke cewa idan aka ce wani ga sadaka sai ka ce ba ni so ba a cewa ta rabu da sunnar annabi muhammad saboda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wanda ya yi wannan alkawari ya yi ma annabi alkawari ba zai karɓi sadaka ba ba zai karɓi kyauta ba har ya bar duniya kuma ga sayyidina abubakar umar sayyidina usman har aka kawo zamanin muawiya bin abi sufyan kaga akwai sahabbai waɗanda suke da rai da dai a ce abin da hakim bin hizam ya aikata ya saba ma sunnar manzon Allah babu shakka da za su yi magana akai babu wani sahabi da ya ce hakim bin hizam bai kyauta ba kaga kenan ya tabbata cewa ba laifi bane <clears throat> amma game da shi kansa roƙon fa al-imamu nawawi sharh sahih muslim mujallaji na uku shafi na 488 ya ce ittafaqal ulama'u ala nahyi anis su'al malaman sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa roko haramun ne roko haramun ne idan lam takun barura in babu larura amma idan akwai larura roko yana zama halal saboda haka yasa musulunci bai haramta shi ba kuma shi yasa kuskure ne a ce an yi dokan da za a haramta yin roko din domin akwai wanda sai ta hanyar roƙon zai domin sakaci na mutane da dama ba za a iya kulawa da halin da yake cikin ba wanda bayan da ya iya sai ya kai ga hakan don haka yasa musulunci bai haramta shi kai tsaye ba illa dai musulunci ya kyamatar da shi don haka in ka tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ana kyamatar wa mutane abin da ya shafi roko abin da ya shafi bara ittifakan haramun ne babu shakka amma in akwai larura fa halal ne to nan sai malamai suka ce idan mutum yana da karfin da zai iya sana'a fa sai yayi roƙon nan aka ce haramun ne tunda yana da karfin da zai yi sana'a yana da halin da zai sana'a ya koma ga roƙo nan haramun ne don haka don an hana shi babu laifi saboda haka idan aka ce akwai doka da ta ware mutumin da ke da karfi kada ya yi roƙo wannan babu shakka ba a saba ma sunnar manzon Allah ba ah, malaman sunna sun yi magana akai sannan ana halatta shi ne bisa sharuɗa guda uku na ɗaya Allah yi zilla sahu kada ta hanyar roƙon a samu mutum ya ƙasƙantar da kansa wanda kuma yana da wuya a yau ba ka yin roƙon ma sai ka ƙasƙantar da kanka a yau wanda ana samun hatta waɗanda ke tafiya coci suna roƙo da waɗanda ke tafiya gidan giya suna roƙo kaga sun ƙasƙantar da kawunansu gaban mutanen banza wanda sharaɗi na farko kenan ko da yake malamai sun ce halal ne idan akwai larura to ko da akwai larura ɗin idan zai kai ga mutum ya kaskantar da kansa roƙon yana zama haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa musulmi ya kaskantar da kansa to ba zai yiwu a yi izini ga abin da zai kai ga warware wani umarnin manzon Allah ba sannan na biyu wala yulihu fi su'ali kada a samu naciya a roƙo shine na biyu idan aka samu naciya a roƙo to roƙon ya zama haramun ko da akwai larura ko da akwai larura idan akwai naciya to roƙon haramun ne wane taimake ni sai ya kau da kai to shi sai ka wuce amma da ka lura ya juya kansa ta dama sai kai kwana ma ka dawo ta dama don ku haɗa idanu ka daɗa roƙon da ya juya hagu ka koma hagun ka sake roƙonsa kaga naciya ya shigo to naciyar yana sa roƙon ya zama haramun ko da a ce halal ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman akadahu bi sakhawati nafsi idan ka karbi kyauta ka karbi sadaka amma da dadin rai na wanda ya baka wannan kuwa bai baka ba sai dan bacin rai ya baka ne dan ka rabu da shi dan ka tashi wurin ka matsamar ka dame shi shi yasa ya baka kaga naciyarka ta sa ya baka ba wai dan ya baka yana jin dadin ransa ba wannan shine sharadi na biyu Sharaɗi na uku wala yi al-mas'ul kar a samu ya cutar da wanda yake roƙon idan kana cutar da wanda kake roƙo ta dalilin roƙonka to roƙon naka ya zama haramu kaga sharuɗa guda uku fa in fuqida ahadu hadhihi shurut idan aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗa guda uku din nan fa hiya haramun bil ittifaq duk malamai sun ce haramun ne roƙon idan an rasa sharuɗa guda uku din nan wannan yana cikin sharhu sahihi muslim juz'i na 6 shafin 234 haka ma fathul bari na ibn hajar sharhi sahihul bukhari a mujallal na goma shafin ɗari sai babi na hamsin ƙublatis sibiyan sumbatar yara حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن أروى عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها wannan hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda qalat Aisha ta bada labari jaa arabiyyun wani ba kauye ya taho balaraban kauye shi ake cewa al-a'rab al-a'rabi jaa arabiyyun wani balaraban kauye ya taho sunansa Uyaynatu bin Hisni saboda ya taho a riwaya ta al-Imam Abu Ya'la littafinsa al-Musnad akwai wannan hadisin wani bakauye ya taho ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi fa qala sai yace atuqabbiluna sibyanakum yanzu ku kuna sumbatar yaranku ma nuqabbiluhum mu ba mu sumbatar su mu a wurin mu ba ma sumbatar yara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace awa amliku laka wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari wato tambaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa wa ma'anahu nafi wa ai la amliku ba bani iya mallaka maka annaza Allahu min qalbika rahama idan Allah ya cire rahama daga zuciyarka to ni iya mallaka maka komi wato na iya mayar maka da wannan rahama idan Allah ya cire tausayi daga zuciyarka tausayin yaro daga zuciyarka to ni ba zan iya maka komi ba wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu rahmatil walad wa taqbilihi wa mu'anaqatihi hadisi na 2652 yana sahihu muslim kitabul fada'il babu rahmatihi rahmatihi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba shi ma yana magana akan sumbatar yara حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحكم بن نافع البهراني شيني أبو اليماني قال أخبرنا شعيب ya ce shu'aibu bin abi jamra ya bamu mu labari shi cewa shu'aibu bin dinar an zuhuri ya karbo hadisi daga al-imam zuhuri ibn shihab sunansa al-imam muhammad bin muslim قال حدثنا ابو سلمى بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ابو هريره يبعد لاباري kamar labarin da ya gabata na Aisha Allah ya kara musu yarda qabala rasulullahi hasan ibn aliin wata rana manzon Allah ya sumbaci jikansa alhassanu dan aliyu bin abi talib Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci alhassanu bin ali wato ya sumbaci jikansa wa indahu al-aqra bin hadith at-tamimi a wurin da yake akwai al-aqra bin hadith jalisun yana zaune fa qala al-aqra sai al-aqra bin yace inna li asharatan min alwalad ina da yara goma ma qabbaltu minhum ahadan ban taba batan ɗayan su ba fa nazara ilaihi rasulullah sai manzon Allah ya kalle shi Tun maƙala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarhamu la yurhamu wanda baya tausayi ba a tausaya masa fata wannan kaman karin magana manzon Allah ya masa wanda bai tausayi a duniya bai samun tausayin Allah a kiyama don haka idan kana son rahamar Allah sai ka yi rahama ga bayinsa hadisin yana sahihu gayatul maram eh, hadisi na 70 zuwa 71 da asalinsa yana sahihu al-bukhari kitabul adab babu rahmatil waladi wa takbilihi wa mu'anaqatihi wannan labari na Abu Hurairah ya saba ma labarin Aisha Allah ya kara musu yarda abinda hadisi na baya hadisin farko hadisin Aisha abinda ya karanta da mu wani balarabe bata kira sunan shi ba amma mun ce a littafin al-musnadul imam abi ya'la akwai riwaya da ta ayyana sunan sa uyayna bin hisn a labarin da Aisha ta bayar wannan balarabe da ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya manzon Allah yanzu kuna sumbatar yaranku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa idan Allah ya cire tausayi daga zuciyarka ni ba ni iya maka komi wato kamar kenan annabi yana nufin cewa wanda har bai iya tausaya ma yaro to a zuciyarsa ba sauran tausayi wanda bai iya tausaya ma yaro to a zuciyarsa ba sauran tausayi idan Allah har ya cire tausayi daga zuciyarka to annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya maka komai kaga yana gwada cewa sumbatan yaro alama ce ta tausayi gare shi ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah kuma <clears throat> yana karanta da mu cewa Al'akara ubin bin yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa labarin ba guda ɗaya bane don haka yasa al-imam al-bukhari ya kawo wancan na Aisha ya kawo wannan na Abu Huraira yana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam al-aqra bin habis ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci jikansa sai ya ce ai yana da yara irin wannan sun kai goma amma bai taɓa sumbatan ɗayansu ba sai manzon Allah ya bashi amsa da cewa man la yarham la wanda bai tausayi ba a tausaya mar wanda bai tausayi ba a tausaya masa wanda yana gwada cewa ka'ida ne ka zama mai tausayi kafin ka samu tausayin Allah subhanahu wa ta'ala kafin ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna cewar labarin ya auku ba wai guda ɗaya bane labarin ya auku a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auku sannan a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka yi magana daga cikin su akwai ibn hajar a sharhin hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari kitabul adab babu rahmatil walad wa taqbilihi wa mu'anaqatihi akwai riwaya ta al-imam muslim tana kitabu fadail babu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha riwaya ta uku wanda al-imam bukhari bai kawo anan ba riwaya ta uku aisha tace qadima nasu min al-a'rab an samu bakin larabawan ƙauye sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah kadima nasun min al-a'rab ala rasulillah faqalu waɗannan mutane daga larabawan ƙauye suka ce wa annabi a na sibyanakum yanzu kuna sumbatar yaranku faqalu sai sahabbai suka ce na'am faqalu lakinna wallahi lamma nuqabbil sai dai mu ba mu sumbatar yaranmu to da suka ce mu ba mu sumbatar yaranmu sai annabi shi kuma ya ce wa in kana naza'a minkum rahma wa in kana Allah naza'a minkum rahma me zan iya muku idan Allah ya zama ya cire tausayi daga zukatanku kaga ya nuna cewar abin ya auku karo karo wato ya auku karo na farko cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auku a masallaci da al-aqra ibn an samu larabawa da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi tambaya akan sumbatan yara manzon Allah ya ba su irin wannan amsa saboda haka ya tabbatar da cewa sumbatar yaro abu ne da ke nuna alamar tausayi ga wannan yaro ɗin. kuma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure za mu takaita akan wannan babi na ɗaya ba za mu shiga ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك